Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na zo muku da wata hanya wanda da ku dauki sound clear mai kyau da ku dauke shi babu wani hayaniya a cikin sa wanda zai wannan zai taimaka matuka wa kananan YouTubers da kuma content creators wanda ba su da kayan aiki. Yanda za ka dauki sound kai recording na murya na ɗin ɗinka masu kyau ya fita yanda ake so ko da baka da su mic ba tare da ka amfani da mic ba duka kuma a cikin wayar ka na hannu. So amma kafin mu fara bidiyon kar ku manta da follow like and share. So wannan wani abu ne mai sauki kawai da fara ka shigo cikin sound kwada na wayanka wanda kowace waya ta kan zo da sound recording da ka zo da shi takan zo da shi to zaka shiga cikin sound recorder ɗinka idan ka shiga da ka dan nemo wani silent waje ko da baka da microphone ko da ka yi play na sound da ka fara recording sai ka juya shi ta wajen da speaker ka yake sai ka fara recording din maganan kaka yanzu for example idan yanzu kamar wanda kuke ji wannan bidiyon ma ba tare da microphone na yi amfani ba na amfani da shi ne ta recording kawai na waya na ba mic ba komai so yanzu for example kana bidiyo na take aka na screen record so da ka iya zuwa ka ɗauki ko kuma ka samu wata waya haka a gefe ko kuma ka ɗauki wayanka ka zo ka yi recording din muryan daban sa'an nan ka zo ka yi recording ka zo ka yi screen record na wannan bidiyon daban so da ka ji ka ya fito sosai saboda yawanci screen record applications din ba su da wannan za ka ji in in ka dauki in ka yi rekodin na wannan tare da magana da ka ji muryan kan yi kasa baya da kwaliti sosai su da ka yi amfani ta wannan hanyar su bayan ko da ka yi rekodin din ma ka ji abin bai gama maka kiliya ba za ka iya zuwa ka yi akwai wani AI wanda na yi bidiyo a kansa za ku iya samun bidiyon a YouTube a cikin bidiyos dina za ka iya zuwa shi kuma na tace wannan ne kawai za ka je ka masa offloading na wannan recording ɗinka idan ka masa offloading shi kuma AI ne kawai shi kuma direct dai maka editing na wannan na wannan sound ɗin zai cire maka duk wani dan hayaniya idan ma ka yi bidiyon wai ko ɗan wani hayaniya ya fito zaka ji bidiyon ya fito kiliya dan ni kaina ina amfani da shi za ji ba wani hayaniya a gefe gefen ko da a waje mai hayaniya ka ɗauki ka ɗauki sound ɗinka idan ka ji da ka wannan su za ku iya samun bidiyon a cikin videos dina ko kuma ka duba kasan wannan bidiyon zan ajiye muku link ɗinsa ko kuma kawai je cikin website ɗina www.wiseonedit.com.ng idan ka je zaka ga za ka ga postin na wannan website ɗin wannan abun za ka gana saka yadda ake editing na boys record. su da ka shiga za ga link na website su za ka je ka yi ka tace ka yanda kake so. To jama'a idan wannan bidiyon ya burge ku kuma tare da follow, like and share. Idan kuma kuna da wani tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma ko wani bidiyon da kuke so a kawo muku za ku iya min magana a comment section. Na gode.